jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan namu koyi harshen farsanci akwai shirin gida-gidan iraniyawa bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da malik amugani iyayen al'umma da kuma shiri na musamman a kan ramadan da shirin nan na hajjal balaga amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara 1445 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 303 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afkawa kasar sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da tun daga shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da junansu amma daga bisani sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yayin da sarki peter the great na kasar rasha yake amincewa da duk wani batu na sulhu tsakaninsa da kasar sweden daga wannan lokaci ne kuma ya afkawa kasar da yaƙi gadangadan kuma ya karya ta bayan da peter the great ya ce kasar sweden da yaƙi ya ginda ya mata sharaɗin cewa zai fice da kasar amma dole ne ta amince ta miƙa wa rasha wani ɓangare da kasar ta kuma zai kwaci iko da kasar finland baki ɗayanta wadda lokacin take karkashin mamayar kasar sweden daga lokacin ne sarki peter the great ya mame wani bangare na kasar sweden kuma ya mayar da shi bangaren kasar rasha kamar da kuma ya mame kasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin kasar rasha masu saurari ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matukar sha'awar rubutun waƙoƙi a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma ɗora su kan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sanya waƙoƙinta sun samu karɓa matuƙa a dukkanin ƙasashen latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar rubuta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karbi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a kasar ta chile daga karshe masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 7 ga watan afrilu ranar lafiya ta duniya a cikin shekara ta 1948 ce hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar da babban taron ta na farko kuma aka kaddamar da kundin tsare-tsare na ayyukan wannan hukuma da shekara ta 1950 hukumar lafiya ta duniya ta sanya ranar bakwai ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar lafiya ta duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa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 nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a agon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin a agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin a agogon gmt da kuma ghana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 To madalla masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanta. Da farko ga kanunsu, hare-haren dakarun IRGC sun cima manufofinsu a haramce ƙasar Isra'ila. mutanen iraki sun yi maraba da hare-haren jumhuriyar musulunci ta iran kan harfi kasar isra'ila a daren jiya sannan za ku ji cewa masu kutse a yanar gizo daga kasar iran sun kutsa cikin na'urorin rada na harfi kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran babban hafsan sojojin ƙasar iran janar bakir ya bayyana cewa dukkanin ɗaruruwan makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi masu ƙunan baƙin wake wa'anda sojojin iran suka cilla kan haramci ƙasar isra'ila a daren jiya sun fada inda ake so a cikin haramcicin ƙasar har ila yau jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya sa'id irawani ya bayyana cewa hare-haren jihuwar musulunci ta iran kan cibiyoyin sojojin haramci kasar isra'ila a daren jiya mai da martani ne kan wanda hamci kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin ƙasar da ke birnin damascus na ƙasar syria kwanaki goma da suka gabata ya kuma kara da cewa doka ta hamsin da 51 ta majalisar ɗinkin duniya ta ba wa kowace ƙasa damar kare kanta idan an takale ta don haka jumhuriyar musulunci ta iran tana da haƙƙin kai hare-hare kan barikokin sojojin hamshi kasar isra'ila da kuma rumbuna ajiyar makamanta bakiri ya kara da cewa makaman jihunar musulunci ta iran sun fada kan barikin sojojin hamci kasar isra'ila a nur atim da kuma jabal shakil da ke kan iyakar kasar syria da kuma kasar falastinu da aka mamaye da kuma wasu wurare da dama a cikin haramtaccen kasar masana dai sun bayyana cewa hare-haren da dakarun irgc na kasar iran suka kai kan haramci isra'ila masomi ne na hare-hare masu karfi nan gaba kan haramtaccen kasar har ila yau sun bayyana cewa wannan shi ne masomin rugurguzar tattalin arzikin hamshin ƙasar isra'ila saboda babu wani kamfani wanda zai sake zuba jari a ƙasar saboda rashin tsaro mutanen ƙasar iraki sun bayyana jin daɗinsu da hare-haren mai da martani wa'anda dakarun irgc na ƙasar iran suka kai kan cibiyoyin tsaro na hamshin kasar isra'ila a daren jiya sun kuma fito kan titunan garuruwa da dama a ƙasar suna jerin gwanon nuna farin ciki kamfanin dillancin labaran iran pars ya bayyana cewa mutanen ƙasar iraki da dama a biranen bagdaza da karbala da kuma wasu garuruwa da dama sun nuna farin cikinsu da hare-haren daren jiya wa'anda sojojin isra'ila suka kai wa'anda sojojin iran suka kai kan hamdi kasar isra'ila amma a wani labarin kuma kafafen yada labarai masu goyon bayan haramci ta kasar a cikin kasashen larabawa sun ta yada labarai wanda suke nuna cewa hare-haren na jumhuriyar musulunci ta iran ba su yi wani barna na a zo a gani kan haramci kasar ba sai dai hotunan da suke fitowa daga wurare daban-daban sun nuna yadda makaman kasar iran suka fada kan wasu cibiyoyin tsaro na haramci kasar isra'ila wanda suke karyata wa'annan kafafen yada labarai har ila yau a wani labarin kuma shugaban ƙasar amurka joe biden ya nuna damuwarsa kan yiwuwar hamci ƙasar isra'ila ta jawo ƙasar cikin yakin da bata shirya masa ba jaridar jerusalem post ta hamci ƙasar isra'ila ta bayyana cewa wasu daga cikin masu kutse wa'anda ake tsammani da ƙasar iran ne sun kutsa cikin na'urorin rada na haramtaccen kasar inda suka aika saƙonni kimanin dubu ɗari biyar ga yahudawan sayoniya jarida ta ƙara da cewa saƙonnin suna gargaɗin yahudawan kan cewa za su ɗanɗani wahala saboda abin da shugabanninsu suka aikata kamfanin dillacin kafin haka dai a ranar ɗaya ga watan afrilu da muke ciki ne dai jiragen yaƙin hamshe ƙasar isra'ila wanda suka taso daga yankin tuddan gola na ƙasar syria da aka mamaye suka kai hare-hare kan karamin ofishin jakadancin jumhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus babban birnin ƙasar ta syria hare-haren da suka yi sanadiyar shahadar manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma jami'an diflomasiyyar ƙasar iran a daren jiya asabar wato 14 ga watan afrilu ne da karun kare juyin juhali musulunci na ƙasar iran suka ba da sanarwar mai da martani kan wasu cibiyoyin tsaro ko na sojin hamsin kasar isra'ila tare da harba makamai masu linzami jimhuriyar musulunci ta iran dai ta gargaɗi haramci ƙasar kan sake kai hare-hare kan cibiyoyin ƙasar iran a ko'ina suke a duniya don za ta gamu da mai da martani don za gamu da mai da martani mai tsanani masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana cewa mai da martanin ƙasar Iran kan harbi ƙasar Isra'ila a jiya da dare ya yi tsanani ya kuma bayyana cewa zai tuntuɓi ƙawayen ƙasar Amurka a ƙungiyar G7 don sanin matakan da za su ɗauka nan gaba. Labarin ya ƙara da cewa shugaban bai yi ishara kan hare-haren da hare-haren ta'addancin da hamci ƙasar Isra'ila ta kai kan ƙaramin ofishin jagadancin jumhuriyar musulunci ta iran a birnin damascus na ƙasar syria a ranar ɗaya ga watan afrilun da muke ciki ba amir sa'id irawani jakadan ƙasar iran a majalisar ikin duniya ya bayyana cewa haƙƙin ƙasar iran ne ta maida martani kan haramtace ƙasar don an tsokane ta banda haka ya ƙara da cewa idan haramci ƙasar ta sake kai hare-hare kan wata cibiya ta jumhuriyar musulunci ta iran ƙasarsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen maida martani mafi ƙarfi da wanda aka kai a daren jiya a wani labarin kuma winson farezir jakadan kasar malta a majalisar dinkin duniya kuma wanda yake shugabancin kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya a wannan watan wato afrilu ya ba da sanarwar cewa kwamitin zai gudanar da taron gaggawa a yau lahadi don tattauna batun hare-haren da jumhuriyar musulunci ta iran ta kai kan haramtacce kasar isra'ila tare da buƙatar haramtacce kasar. kwanaki goma kenan da hare-haren da hamfi kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin jimuran musulunci ta iran da ke birnin damascus na kasar syria inda jimuran musulunci ta iran ta mai da martani a jiya da dare gwamnatin halmi kasar isra'ila ta hana kafafen yada labaran kasar yada labarai irin barnan da makaman kasar iran suka yi a daren jiya kamfanin dillacin labaran fars news na ƙasar iran ya bayyana cewa kwanaki goma cur da hare-haren ta'addancin da jiragen yakin harfi ƙasar isra'ila suka kai kan ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar iran da ke birnin damascus na ƙasar syria wanda ya kai ga shahadar jami'an diplomasiyya da kuma wasu manya-manyan sojojin ƙasar a lokacin ne dakarun irgc suka mai da martani da ɗaruruwan makamai masu linzami a jiya da dare. labarin ya kara da cewa tashar talabijin ta sha hudu ta hanci kasar isra'ila ta ba da labarin faduwar makamai na kasar iran a cibiyoyin sojojin haramtaccen kasar ba tare da nuna hotuna ba sannan ta kara da cewa babu wani barna da makaman suka yi amma tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ta nakalto wani jami'in gwamnatin kasar yana cewa bai da tabbaci kan cewa garkuwar makaman amurka sun kakkaɓo dukkanin ɗaruruwan makaman da ƙasar iran ta cilla kan haramci ƙasar iran a jiya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. thank you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 gudun hijira a wasu kasashe da ke makwabtaka da iran din dai za a je da ta kaya da mahukuntan iran din da shi imam khomeini a lokacin da aka kama shi bayan gudanar da wani bayani da ya gabatar da ke kalubalantar gwamnatin sarki sha ga tattaunawar amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomi kamar haka regime gwamnati sha sarki imam شوگبه خورداد وطن خورداد سال شکره چهل و دو اربعین بیو چهل و سه اربعین اوکو او دستگیر کرد شی یا کاما پس از مدتی باید ونی لوکچی او آزاد شد Shi an sake shi. Zendon. Kurkuku. Badaz. Bayan. Azad shodan. Saki. Ucekad. ce Me yayi? Boz ham. Har wala yau. Siyasat. Siyasa. Islami. Na musulunci. Zidda Islami. Ƙiyayya da musulunci. U. مخالفت کرد شی ینا ساباوا مخالف می ساباوا تسلط شمپیده ایکو بیگانه نوجی کشور قصه همچنان هکنن مبارزه گوگرمه او ادامه داد shi ya ci gaba. Behamin, hamin khater. Saboda haka. Obon. Watan Aban. Tab'id. Kora. U tab'id kard. Shi ya kori. U tab'id shod. Shi an kore shi. Ishan. Su. Ce muddat? Wani lokaci. Hudud. kimanin yek shekara ɗaya arok ƙasar iraki cegune yaya mardum mutane u ertebot dasht shi ya samu dangantaka Nome. wasiƙa Elomiye. ta sanarwa Mat! متنی سخنرانی لچه آن پخش می شد انا وزشی چند سال وزش کرو او ماند شی یزعه آنجا چن چه کاری؟ ون ایکی او انجام میداد. شی یا چه ینا روه سیزده سال شکر گمشا اکو حوزه علمیه چی بیر علمی نجف برن نجف او تدریس می کرد شی یا چه ینا کویروا فقه علم فقهو علم علمی علوم اسلامی علمومن مسلمچی پایان کرشه او آمد شی یازو ادامه چی گبا او مجبور شد یازما تیلس اکنسا او مجبور شد ترک کند یازما تیلس اکنسا یبر فرانسه ƙasar faransa U beravad. Shi ya tafi. madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa a cikin harshen farisanci. رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد امام پس از مدتی از زندان آزاد شد امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد بله به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد. ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد. امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می شد. ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد؟ نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود. yanzu kuma گا تتوناور تردا ترجمه اچکن رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد. امام پس از مدتی از زندان آزاد شد. gwamnatin شاه تکما امام اچکن وطن خرداد shekara ta در hijira shamsiyya هجره wani ɗan lokaci an saki imam امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام باین مننه امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود امام یا چی گبا da امن چه ورسه؟ da siyasar ƙiyayya da musulunci ta gwamnatin sarki sha shi ya ƙi amincewa da shimfiɗa mulkin 'yan waje a kan Iran. پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد. کنن امام خمینی یا چگبا ده این بله به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد. ای saboda haka ne ma gwamnatin sarki sha a cikin watan aban shekara ta 1343 ta kori imam khomeini zuwa ƙasar turkiya Ishan ce modadar turkiya but har zuwa wani lokaci ne ya kasance a ƙasar Turkiya. imam Khomeini حدود یک sal dar turkiya بود و سپس به عراق تبعید شد. Imam Khomeini ya kasance a Turkiya har zuwa tsawon shekara guda. daga nan اک aka kore shi امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ الوکشن گودین هجره یا امام یکی سامن دنگنتکا دمتان ایران در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می شد. چون گودین هجره انا واسا وسیقون امام خمینی در سنر وسا کمی ده متنن لچوچنسا ایران ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ شی شکرو و یه زونه ایراکی کما اچن و ایکی نه یرک ای امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. امام یا زونه ایراکی از اون گم گمشا اکو که رقا کویر در درسن da ilmomin musulunci a cibiyar ilimi ta birnin najaf a پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد کنن باین گودن هجرا ایراکی امام یاداو ایران نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود ا دومین چی گبا یا زما دوله یه بر ایراکی یه تپی فرانسه Abdullah to an da wannan tattaunawa ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ke karatu a jamhuriyar musulunci ta Iran yana ci gaba da neman ƙarin haske dangane da irin gugurmayar da marigayi Imam Khomeini ya yi wanda sakamakon hakan ne ya kai ga samun nasarar juyin halin musulunci a Iran. Idan Allah kai mu a shi na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da muhammad amin ibrahim kyawa da ya dushin a afefe ni abdullahi salu ke muku fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaci muku Abbas Iran Najad ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. گندم شالا می پوشم قدک را به نازم گردش چرخ فلک را بگردم آب دریا سراسر بشویم هر دو دست بی 吗？ که نوشم نی نیشم چرایی تو که یارم نی پیشم چرایی تو که مرهم نی بر داغ نمک باشه دلم خوابه خدا دونه دل از هجرت کبابه به نازم دست و وازوی تو سیاد بکش مرغ دلم بالله سواد در پیش تو هست گرون از اون روزی که از پیش تو رفتم به جای جا تا به کرمون سه گداره گداره namu ya gaci muku Abbas Iran Najad ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma za su ji daɗin shirin. An gaishe ka Abbas Iran Najad a cikin wannan waƙar da ka yi rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararan mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. خاک پاک کرمون جای پاهای بهشته انگار از باد بهاری ریخته بارون فرشته خورشید از بالای کوها خرمن گیسو شوا کرد خون تفته کبیر رو تو رگای ما رها کرد تو رگای ما رها کرد خاک من چشمه نوره چشمه هاش عشق بلوره خاک من قلعه عشق دل آدماش صبوره دل آدم تبسم بهارم مثل شبادای که نور بغز ناشکفته دارم بغز ناشکفته دارم خاک من چشمه نوره چشمه هاش عشق بلوره خاک من قلعه عشق دل آدماش صبور صبوره da آدماش yanzu kuma sai sauran sheshen da za mu kawo muku inda za mu fara da shiri na musamman akan azumin watan ramadana mai alfarma Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shiri na musamman da muke gabatar muku akan azumin watan Ramadan mai alfarma inda muke gabatar muku da hirarraki da muke yi tare da malamai daga kasashe daban-daban inda suke mana bayani akan matsayin azumi da kuma yadda ya kasance ɗaya daga cikin rukunai na addinin musulunci sai a kasance tare da mu a cikin shirin. من صام رمضان جوزي في الجنان A yau muna tare da Sheikh Munir, malamin addinin Musulunci daga birnin da makaram na jamhuriyar Nijar, wanda zai mana bayani dangane da matsayin azumin wata Ramadan mai alfarma a cikin hadisan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yalan gidansa a tsarkaka ga dai malamin dauke da bayani auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad bin abdullahi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi tayyibin tahirin amma ba'du magana akan azumi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum الصيام كما kutiba على الذين min قبلكم la'allakum تتقون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku muminai masu imani Allah ya farlanta muku azumi kamar yadda ya farlanta ma wanda suke gabaninku hakika idan kuna azumi za ku samu tsoron Allah ah, tsoron Allah shine malamai suka fassara shi da imtisalil awamir washtina bin nawahi mika wuya ga umarnin Allah abin da ya ce a yi a yi abin da ya hana a bari to kaga a cikin azumi za ka ga dukkan musulmi suna wannan bisa matsayi na takawa mutum ko shi kaɗai ne zai kaɗaitu ba zai iya ci ko ya sha ba yadda zai karya wannan azumi sannan ga ƙoƙari na irin tahajjudi kiyamin laili da sauransu dai za ka ga soyayya tsakankanin musulmi a cikin azumi ba kaman sauran wasu lokuta ba to saboda haka shi azumi yana da fa'idodi masu yawa kitaban wasu natan alkur'ani da sunna ta Manza Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wannan al'umma Manza Allah sallallahu alaihi wasallama saboda faralan shi mun samu fifiko yadda Allah ya fifita mu fiye da wata al'umma saboda idan ramadanu ya kama ana kama shaidanu a ɗaure su yadda ba za su ma musulmi ɓanna ba da za su ɓata mana ibada ta azumi sannan idan ramadanu ya kama aka ce yau an ga wata to a wannan daren na yau allah yana ɗiyauta mutum dubu ɗari wanda sun cancanci shiga wuta duka wanda allah zai ma azaba ne amma saboda farar ramadanu sai allah ya gafarta ma wannan mutum dubu ɗari a yau kuma gobe dubu ɗari biyu gobe dubu ɗari biyu jibi dubu ɗari uku to haka haka hasati ya zo daren juma'a daren juma'a ko ranar juma'a in ta zo kowane sa'o'in nan na daren juma'a ko ranar juma'a kowace sa'a ɗaya abinda aka yi a wunin wancan to haka kowace awa guda ake ɗiyautar da wa'innan mutane to haka haka za a tahi har zuwa daren sallah daren sallah shine ake ce ma lailatul ja'izati wai daren kyauta Allah zai yi kyauta kamar yadda gwamnoni na kasashe idan shekara ta zo suna yin kyautayi su ce sun yahe ma 'yan kaso mutum kaza to amma sai a ware a ce banda masu laifi iri kaza iri kaza to saboda haka a nan ma hadisi yake gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce banda mutum uku mutanen nan uku su ne na farko mai saba ma mahaifa na biyu mashayin giya na ukunsu musulmin da suke gaba Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to har yanzu dai muna nan tare da Sheikh Munir daga birnin da magarab na jamhuriyar Nijar da yake mana bayani akan azumin watan Ramadan mai alfarma ga ci gaban bayanin nasa. Kamar da muka tardo iyaye da kakanni idan aka ce Ramadan ya kama zaka ga uwar gida ta zo ta tsuguna wurin mai gida ta ce mai gida a yahife mana shi ma ya ce to ke ma ki yahe mu sai su yi gafarayya juna sannan kuma ɗiya su ma su zo wurin uwaye su nemi gafara kuma a shiga makwabta ana cewa a mana gafara a mana gafara to Allah ya gafarta mana Allah gafara to wannan gafara ita ce ake nema musulmi su yi ta a su saboda shiga ramadanu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa na naqu abdanakum bi siyami sha'bana li siyami ramadana ku tsarkake jikunkunan ku da yin azumin sha'bana saboda shiga azumin ramadanu ana so a yi azumi a cikin shi saboda jikin ya saba da azumi kafin ramadanu ya zo bayan wannan ana son a cikin ramadanu a yawaita karatu na alkur'ani bayan haka ana son yin salloli kaman tarawihi da ake yi wannan kiyamin laili da ramadan ya zo ake ce mai tarawihi ko a kira shi ta tahajjudi da cikin dare da za a tashi a rayan masallatayya da karatun alkur'ani wanda a samu makaranta su dinga karatun nan alkur'ani kamar yadda a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ma mutane sallah ta tarawihi a wannan shekara aka zo aka cika masallaci to da shekara ta biyu ta zo sai mutane suka zo suka cika masallaci suna jiran manzan Allah ya huto sai bai huto ba sai washe gari yake ce musu jiya kun yi jira na ban huto ba ya ce abin da ya sa na ji tsoron kar a je a farallanta muku ita shi ya sa bai huto ba ita ku nafila ce to a zamanin sayidina abubakar ya yi haka shi ma kuma zamanin sayidina umar shikenan sai ya ga mutane an zo masallaci ana yin sallah ta tarawihi kowa yana ta karatu to sai ya ce ubayi ubayi bin ka'abin ya shiga gaba ya ba mutane limanci shine farkon wanda ya sa a yi limanci a wurin sallar tarawihi to kuma abin ya taho tun daga wannan lokaci har ya zuwa yanzu ake ita wannan sallah azumin ramadanu yana da fa'idodi masu yawa na farko dai fa'idan shi ma banda wannan samun tsoron Allah yana ba da lafiya a jiki manzala yana cewa su mu ta ku yi azumi za ku samu lafiya don za ka ga duka masu azumi a cikin ramadanu eh, ana samun lafiya ta jiki tunda dama ita cutar nan a cikin abin da muke ci ne a nan ne muke ɗaukar cutar da ke ciki to an rage ci banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi mutumin da ya azumi sai ka ba shi buɗa baki to kai za a baka ladan azumin shi wato ladan da za a bashi na azumi to kai ma haka za a baka bayan naka azumin to shi wanda ka ba buɗe bakin nan ya ci to Allah zai baka ladan azumin da aka rubuta mishi shi ko ladan azumi ba wanda ya san shi ba Allah ba fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrata ayun Allah ya ce rai bata san abin da aka boye mata ba na jin daɗi to an ce ladan azumi ne aka boye wani wuri yana cewa inna ma yuwaffa ajirahun ajrahum gairi hisab Allah yana cika ma masu haƙuri ladan su ba da lissafi ba to an ce shi ma wannan haƙurin azumi ne ake nufi saboda haka ah, farala na azumi

To jama'a masu haure da wannan ne ya maha kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin Sheikh Munir da ya kasance tare da mu daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin ne nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. Ga addu'ar rana ta ashirin da bakwai ga watan Ramalana mai alfarma. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين يا الله كازو تاني ni a cikinsa ليلة القدر ka tafiyar da al'amurana a cikinsa daga tsanani zuwa sauƙi ka karbi ayyukana da uzurina sannan ka sarayar da zunubi da nauye-nauye a kaina ya mai rangume ga bayansa na karkaru رمضان أشرق والهدى عنوان رمضان أشرق والهدى عنوان طه الرحمن شهر الفضائل خصه الرحمن أبشر فإن الخير يسري باسما أبشر فإن الخير يسري باسما واهلأ بما أنا kuma ga shirin nan na Nahjul Balaga. Sharhin Nahjul Balaga. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahjul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudububi na imam ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya shek ibrahim yakub alzizaki ke fitar mana da darussa da ke cikin wannan littafi da ke kunshe da kalamai masu daraja da hakan zai amfanar da mu baki daya sai kasance tare da mu a cikin wannan shiri. A cikin shirin da ya gabata Sheikh Alzakzaki ya yi bayani na gabatarwa dangane da littafin da kuma abubuwan da ya kunsa, da ma yadda sai da radi ya yi ƙoƙarin haɗa wasu daga cikin kalaman Imam Amir muminin ya mayar da su a cikin littafi guda. Daidai Allah a yau ma za mu ci gaba da sauraron bayanin da Malam ya fara sai lokaci mana halinsa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء a darasin farko na wannan shiri na darussa daga Nahajir Balaga na ɗan yi muƙaddima ne dangane da shi Nahajir Balaga ɗin kansa kuma da yake lokaci a ɗan kore mini na ce zan ɗan ɗora ɗan kaɗan a takaice dai wannan littafi ne wanda ya kunshi hudubobi da rubuce-rubuce daga jijerun hikimomi na amirar na ali bin abi talibin alaihi salam kuma muna iya cewa baya ga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi babu kamar wannan littafi kamar yadda kuma kulawan al'ummar musulmi ya bi shi ma a wannan jerin ne wato kamar yadda muka sani an yi tafsirai da dama an kuma tattar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa da dama to haka kuma an yi sharhohin na hajar balaga su ma da daman gaske muna iya cewa shi ya zo na uku a jerin kulawan al'ummar musulmi sai dai ga wannan bangare namu ina iya cewa duniyar kasar hausa wannan littafi ya zama bako don mutanen mu an son su sarai da zurfafa ilimi a fannin adabi na larabci suna karanta waƙoƙi na madahu domin sanin luga suna ci ma wannan bangare luga galiban su waƙoƙin madahu ne kamar irin su alburda bidimasi ishiriniya wutiriya makamatul hariri har ya zuwa shu'ara'ul jahiliya kuma akwai wasu littafai su kuma suna kunshe da zuhudu shi ma ana karanta su a makamin zuhudu don wa'azi da kuma sanin luga irin su su waƙoƙi da ake jingina ma ali bin hussein ana makanci masu waƙoƙin zuhudu na ali bin hussein da ashirya to kuma an san su haro layo da karatu wajen fuskacin balaga da nahau da sarfu duk sun yi zurfi a kai da a ce sun san wannan littafi da ya wadace su gabarin karanta tattafai da dama saboda ya kunshi duk irin waɗannan durub na hikimomi na farko akwai tauhidi tsintsan tauhidi na manzon rahama sallallahu alaihi wa da kuma akwai zuhudu akwai akhlaq akwai kuma sira kuma ba wani littafi wanda ya fi wannan inganci a cikin littattafai don ko a nazarin ama za su iya cewa ali bin abi talibin alaihi salam shine na farkon musulunta a yara a nazarin su. kuma suna kallon shi ma ɗaya daga cikin halifofi ne guda hudu kuma ba ba wanda ya kai shi kusanci da manzon rahama sallallahu alaihi wa ali kuma ma wasu suna cewa ba wanda ya kai shi ilimi da shaidan wasu da dama to kuma da za a tambaye su kamar yadda suke ganin cewa wannan sako manzo sallallahu alaihi wa ali ya zo da shi ne isar ga duniya ta hanyar waɗanda suka yi zamani shi to da za mu ce musu to a cikin sahabbai akwai wanda ya rubuta littafi za su ce mana a'a to lalle kam akwai rubuce-rubuce na amirul mu'mini da suka wanzu rubutu kuma ya fi ma magana don bangare na biyu na wannan littafin lalle rubutu ne wanda amirul mu'mini ya dauki alkalami da tawada ya rubuta da hannunsa shi kuma rubutu ya fi baka daman ka san tunanin mutum fiye da magana al misali akwai eh, rubutun da ya yi ga ɗansa imam hassan almushtaba alaihi salam a matsayin wasiya daga uba zuwa gada wannan rubutu ne mai tsawo sannan kuma akwai ahad din da ya rubuta ma malik ashtar da yayin da ya naɗa shi a ma'aikacinsa ko in ce gwamna kenan a islamu na yanzu ya zuwa misar wanda ya kawo na sa na sosai har ma saboda sabon abu ne ba magadoniyan hausawa ba har magadoniyan sunni yayin da ya zo sai suka ɗora shakku a ainihin nahajul balaga har suna ganin ko sharifin rabi ne ya rubuta alhali kuwa nahajul balaga digo ne a cikin tekun hudbobi da zantuka da hikimomi na amirul mu'minin alaihi har yanzu dai Muna a cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga da kuma dalilan da suka tabbatar da ingancinsa cewa lallai kalamai ne na Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. an rubuce-rubuce da dama na dangane da nashin balaga da ya nuna asalin inda aka samu al misali akwai mustadrak na hajjar balaga wanda ya kai girman na hajjar balaga goma sha hudu inda ya kawo inda duk aka ɗaɗɗauko hudubobin na hajjar balaga da waɗanda ba a ɗauko ba ma sannan akwai kuma musnad na hajjar balaga wanda shi ma aka ɗauko duk inda wuraren da aka sassamu hudubobin akwai littafi shi ma da ya zo da unwanin tatmimu na hajjar balaga da tamamu na hajjar balaga duk waɗannan kamar an suwa ne ga waɗanda suke ganin na hajjar balaga ba rairewa cirewa aka yi daga hudu ban amirul mu'minin daga cikin littattafai ne daban-daban aka samu kuma masu dororin nana to alai halin zan so yanzu mu fara da koda ya dangane da darussa daga nahjul balaga din zamu kuma fara da wanda yafi kowanne shine tauhidi a hudu ban farko amirul mu'minin alayhi salam yana cewa awwalu dini ma'rifatu wato farkon addini sanin sa sanin Allah ta'ala shine farkon addini wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bi kuma kamalan sanin sa sanin Allah din shine gaskata shi wato farko dai ba za ka addini ba sai ka san Allah to sanin Allah din na in ya kammala shine ka gaskata shi wa kamalu tasdiqu bihi tauhidu to kamalan gaskata shi shine kadai tashi in ka kai ga kamalan gazgata za zaka ga gane cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan tauhidi wa kamalu tauhidihi al ikhlasu kamalan tauhidinsa kuma shine ikhlasi gare shi shine tsarkake ibada ke wa kamalul ikhlasi lahu nafiyu sifati an kuma kamalan ikhlasi gare shi shine kore sifofi gabarin shi abinda ake nufi da kore sifa gare shi shine sifa za'idi domin sifofin mahalokai duk sifofi ne waɗanda suka bijiro suka sami mahaloki din wato duk wani samamme in banda Allah ta'ala duk wata sifa ta sa ta bijiro ne ta same shi kamar misalin mu mutane misali in ka ce wani yana da ilimi to ilimin ya zo ne ya same shi kuma yana iya barinsa in ka ce yana gani ganin ya same shi ko yana jijin ya same shi ko yana magana magana ta bijiro masa ne to banda Allah ta'ala shi sufofinsa duk cikansu sufofi ne wanda suke azaliye ba daban suke da shi ba wato eh, iliminsa shine ne ainihin zatinsa haka ma jinsa da ganinsa da maganansa duka zatin zatinsa ba sufofi ne da suka aru ba kamar sauran sufofin mahalukai to ko za sifa za'idi ga Allah ta'ala shi ne ainihin kamalan ikhlasi gare shi sai ce li shahadatu kulli sifatin annaha ghayrul mawsuf wannan ko saboda shaidan duk sifa ita cewa ta bambanta da abin da aka sifata sifa da abin da aka sifata abubuwa ne biyu wa shahadatu kulli mawsufin annahu gairu sifa da kuma shaidan cewa duk abin da aka sifata ba shi ne sifan ba to wannan dan mukaddima da muka bayar shi kuma a darasi na gaba zamu mu dan sake bin shi kadan tare da karin bayani domin shi ne ainihin asasin addini ba kamar yadda ce a wadda dini ma'arifatu farkon addini sanin Allah sai ka san Allah ka bauta masa a karo na gaba insha Allahu azim za mu ƙara bayani akan wannan sannan kuma insha Allahu mu dora kan wa'insu darussa na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin علي لو عذبوني شردوني تبقى مولاي علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzakzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri wasu alaikum warahmatullahi barakatuh. to yanzu kuma sai shirin nan na muleka mu gani muleka mu gani masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin muleka mu gani shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi fuskokin rayuwa to a yau za mu yi magana ne a kan ranar fada da ta'addanci a iran wacce take da alaka da irin ayyukan ta'addancin da aka tafka a nan iran ta hanyoyin ƙungiyoyi da suka hada da kungiyar nan ta mko da fatan za kasance tare da mu domin ajiyar da shirin zai gudu. bayan cin nasarar juyin musulunci a iran ƙasar ta zama wani filin daga inda 'yan ta'adda suke kai wa bara ta fuskoki da dama ta'addancin ƙungiyoyi masu adawa da juyin musulunci ya sa ƙasar ta zama wacce ayyukan ta'addanci suka fi cutarwa a duniya babu wani abu da 'yan ta'addar ba su aikata ba domin ganin cewa sun cimma manufofinsu. wanda manufofin su ne kawar da tsarin musulunci da yake jariri a lokacin a tsakanin shekara ta 1979 miladiya zuwa ta 1981 ƙungiya kamar TMKO mai adawa da tsarin musulunci a iran ta kai hare-haren ta'addanci a kan jami'an gwamnati da 'yan juyin juya hali masu gwagwarmaya da kuma mutanen gari a ranar 6 ga watan tir na shekara ta 1360 hijira shamsiya wacce ta daidai da shekarar miladiya ta 1981 an kai wa ayatollah sayyid ali hamna'i harin ta'addanci a masallacin abuzar lokacin da yake gabatar da huduba a ranar 27 ga watan yuni na wannan shekarar ta 1981 an kai hari mafi girma na ta'addanci a tarihin jamhuriyar musulunci an kai harin ne dai a kan ginin jam'iyyar musulunci wadda yake kunshe da alkalin alkalai na ƙasa ayatollah sayyid muhammad hussein bahashti waɗanda suka yi shahada a harin bayan shi kan shi ayatollah bahashti da akwai wasu mutane 72 da suka kunshi mataimakan ministoci goma sha biyu da 'yan majalisa talatin? a ranar 29 ga watan agusta kuwa na wannan shekarar 'yan ta'addar na kungiyar mko sun kai harin da ya yi sanadin shahadar shugaban kasa muhammad ali raja'i da kuma firaminista muhammad jawad bahonar waɗannan ayyukan ta'addanci ne waɗanda al'ummar iran ba za su taɓa mantawa da su ba ko kaɗan bayan da ƙungiyar ta mko ta fara kai irin waɗannan hare-haren a kan jami'an gwamnati da mutanen gari shugabanninta sun gudu zuwa birnin paris na ƙasar faransa daga can kuma suka nufi ƙasar iraki a lokacin saddam a tsakanin shekara ta 1991 zuwa ta 1992 saddam ya yi amfani da ƙungiyar ta mko da zuma hargitsa tsarin musulunci a iran ko kuma kawar da shi a wannan tsakanin ne kuwa ya yi wa kurdawa kisan kare dangi ta hanyar amfani da makamai masu guba a yadda amurka ta kifar da gwamnatin saddam ƙungiyar ta munafukai ta mko ta shiga ƙarƙashin kulawa da ba da kariya kai tsaye daga amurka tsawon lokaci suna rayuwa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na libati daga can kuma aka kai su zuwa ƙasar albania da ke gabacin ƙasashen turai hatta ƙasashen amurka da burtaniya da faransa da su ne ginshikan da suka ba da kariya da goyon baya ga kungiyar ta mko sun kyarda da su basu mafaka a cikin kasashensu wasu 'yan siyasa amurka suna ganin cewa za a iya amfani da kungiyar ta mko domin kifar da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran mahmud abbasi wanda jami'i ne a ma'aikatar shari'a ta iran kuma malami a jami'a bangaren shari'a ya bayyana cewa a cikin shekaru ɗari na bayan nan ayyukan ta'addanci suna a matsayin barazana mafi girma da zaman lafiya da sulhu na duniya ke fuskanta abbasi ya kuma bayyana cewa a cikin shekaru talatin an samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda har guda goma da suka rika kai har-hare a cikin iran kuma manufar da makiya suke son cimmawa ta hanyar kashe shahidai raja'i da bahonar shine kifar da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran wanda yake jariri abbas ya kara da cewa kashe shugaban kasa da firaminista a lokaci guda sannan kuma da shugaban ma'aikatar shari'a wani yunkuri ne na ta'addanci maras tamka mai hatsarin gaske a cikin shekarun bayan nan amurka ta rika kambama ayyukan ta'addanci da amfani da shi a matsayin makami a faɗan da take yi da iran da ta rika taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin su cutar da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran ta'addanci wata cuta ce ga zaman lafiya da sulhu wanda yake babbar barazana ce ga duniya baki daya iran ta ba da shahidai har dubu goma sha bakwai waɗanda a kashe su a sanadiyar ayyukan ta'addanci mutanen gari kuwa da ƙungiyar mko ta kashe sun kai dubu goma sha biyu tana kuma yin ayyukan nata ne na ta'addanci a bisa cikakken goyon baya da kariya daga amurka da wasu ƙasashen turai masu riya cewa suna faɗa da ayyukan ta'addanci. hakanan wasu ƙawayenta da suke a cikin wannan yankin musamman ma dai kahashin larabawa kamar saudiya kamfanin dillancin labaran associated press na amurka ya fito da wani rahoto wanda yake nuni da cewa wani daga cikin na kusa da shugaban amurka na yanzu donald trump ya karbi cin hanci da rashawa daga kungiyar mko domin ya ci gaba da sama mata goyon baya daga mahukuntan amurka bugu da ƙari da akwai dalilai masu yawa da suke nuni da irin alaƙar da take tsakanin mko ɗin da amurkan ta fuskar ba da horo da kuma kuɗaɗe wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da amurkan ta cika duniya da kwakwazo na cewa ita ce mai faɗa da ayyukan ta'addanci kuma ita ce take jagoranta shi a duniya a zahiri matakan da amurka take ɗauka na taimakawa 'yan ta'adda idan a baya ya ɓoyi to bai ya fito fili a wannan karan a yakin da ya faru a ƙasar syria da ƙasa kamar iraki inda 'yan ta'adda suka rika cin karansu babu babbaka a ƙarƙashin mamayar da amurka ta yi wa ƙasar ta iraki sannan kuma da sojojinta ta girke a cikin ƙasar syria a halin da ake ciki yanzu za a iya cewa babu inda 'yan ta'adda suke cin karansu babu babbaka kamar a yankunan da suke hannun amurka da ta girke sojojinta a cikin ƙasar syria hakanan iraki wace da himma da kuma ƙwazo na mutanen wannan ƙasa ta iraki da syria sannan kuma da taimako da jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa waɗannan ƙasashen biyu aka murƙushe ta'addanci da ayyukan ta'adda da hakan ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin makirce-makircen da amurka ta ƙulla a cikin shekarun bayan nan a kan al'ummar wannan yankin da kuma jamhuriyar musulunci ta iran to masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don mun zo ƙarshen wannan batu da muka buɗe ba a kan ayyukan ta'addanci da kuma ranar da aka ware domin wato faɗakarwa da kuma jan hankali a kan illa da kuma mummunan hatsarin da ke tattare da ayyukan ta'addanci. da irin barnar da suka yi wato 'yan ta'adda kenan a cikin iran da kuma cikin kasashe daban-daban a kasance tare da mu a fitowa ta gaba. yanzu kuma ga shirin nan na iyayen al'umma tausaya wa matanku uwana. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na iyayen al'umma. shirin da ke yin dubi kan al'amuran da suka shafi mata kuma muke tuntubar su tare da masana da manazarta don samun ƙarin haske kan batun da muke nazari kansa da fatan masu saurare za su kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Hakika duk da da'awar cewa mata a ƙasashen yammacin turai da amurka suna da cikakken 'yancin gudanar da rayuwa kamar maza a fagen harkokin rayuwar yau da kullum tare da haƙƙin cin gashin kansu ta hanyar raba gari da mahaifansu da zarar sun cika shekaru goma sha takwas a duniya domin tabbatar musu da cikakken 'yancin kai kuma dokokin ƙasa sun ba su haƙƙin gudanar da rayuwa cikin 'yanci da walwala tare da bi musu kadi kan duk wani matakin cin zarafi da musgunawa da suke fuskanta a fagen rayuwa amma ƙididdiga tana nuni da cewa cin zarafin mata tare da musguna musu a irin waɗannan ƙasashe da suke riya wayewa da kuma ci gaba a rayuwa a kullum ƙara muni da haɓaka suke yi bincike ya tabbatar da cewa A shekara ta 2014 an samu matsalar cin zarafin mata musamman ta hanyar yi musu fyaɗe har sau 63 a ƙasar Faransa. kamar yadda aka samu matsalar cin zarafin mata a ɓangarori daban-daban na rayuwa har sau 164 a wannan shekara. Hakanan ƙididdiga tana nuni da cewa cin zarafin mata a ƙasashen yammacin turai yana ci gaba da haɓaka. Misali, a ƙasar Faransa kawai a kowane wata ana samun mutuwar mace fiye da uku sanadiyar cin zarafin mata. lamarin da ke nuni da cewa matsalar cin zarafin mata bai canza zani ba a tsawon tarihi a ƙasashen yammacin turai da suka shahara a fagen da awar kare haƙƙin mata sakamakon haka ake samun mata a ɗaiɗaiku da kuma a ƙungiyance a ƙasashe daban-daban na duniya suna ci gaba da yunƙurowa domin fafutukar neman 'yancin mata Hakika rajin kare haƙoƙin mata a wasu ƙasashen musulmi da na larabawa ya kai ga matsayin da mata suna neman wuce makaɗi da rawa, inda ake samun wasu mata a ɗaiɗaiku da kuma a ƙungiyance suna neman hana maza auren mace fiye da ɗaya. da Da'awar 'yancin mace musulma na auren mutumin da ba musulmi ba, neman daidaita mata da maza a gado yaƙi da tufar da za ta suturce jikin ya mace wato hijabi da sauransu tabbas irin waɗannan tunani suna daga cikin dalilan da suke sanya al'umma musamman masu yin riko da koyarwar addini da al'ada ɗaukan matakin kyamatar duk wata da'awar kare haƙƙin mata a fagen rayuwa a ci gaba da hirarmu kan muhimmancin kafa ƙungiyoyin mata da nufin kare musu haƙoƙi a fagen rayuwa A wannan mako ma muna tare ne da Hajiya Maryam Musa, shugabar ƙungiyar kare haƙoƙin mata da ƙananan yara a halin zamantakewa da ke birnin Yamai fadar mulkin jamhuriyar Nijar, inda muka fara da neman jin irin kallon da al'umma take yi wa ƙungiyoyin mata masu fafutukar neman 'yancin mata a tsakanin al'umma, inda Hajiya Maryam ke bayyana cewar kasan na adam mai wuyan gane hali ne a gaskiya ba akwai wa'ansu mutane da ba su ganewa da kan musan muke mu kyautata ma rayuwar yansu mata tun da yarinya musamman shekarun da ba su kai ba a bata aure sai ka ga dole dole an mata armi ko an cire ta da lakwal an mata armi iyaye su ce mun talauci gare mu ko ko iya mace ba mu san ta wata mugu hanya mun yi sanda ta yi armanta asirin ta arhi ko ko yarinya kar ta je ta aihu a rariya ba cikin gudun igiyar ba to shine gudun da iyaye suke yi amma sai zamanto mu lalle ba hana uwayen ba za mu su ba da su arme amma muna waye musu kai bisan kan hatsarin da ake iya samu yarinya ba ta amince da arman nan ba tunda tilas babu shi a addinin musulunci yarinya bata so ba a mata arman kenan a cikin hadisi babu inda aka ce dole dole a ɗauki yarinya a bada ta aure ba da ra'ayinta ba kenan ka ganin ma ana nan ana kure har ba kaɗan ba na biyu yarinya an bada ta aure shekarun da basu kai ba kenan ko ake ta ga in ta ɗauki ciki lalle ƙasusuwan ta ba su isa ba inda take iya bada kuzari wajen aihuwa kenan tana iya samun matsala ba su ne ake ganin wajen aihuwa in ba su rasa rayuwarsu ba ko ko su rasa maɗiyansu ko ku sai ka ga yarinya da ciki har cikin yayi nisa ɗan sai mutum in ƙauye take in karkara take wani bi inda take nesa ne da gidan likita kuma duk mahin yawa an matan irin wannan koko matan wa'annan da ake ma auren gaugawa ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye suke kenan wa'ansu ƙauyukan ma babu gidan likita ya za a yi ta je ta yi awo ya za a binciki lahiyarta ka ga wa'annan duka matsaloli ne kuma wajen aihuwa ka gani wani bi in an mutu aiki ma sai ka ga aikin bai yi ba su ne ke zama matan nan masu yoyon fitsari ko inda fitsarin ke fita nan ma kashin yake fita. Eh. dawal ke wuta kenan kaga da nan ma akwai matsala shi mijin da ya ari mata sai ce bai son mace mai zuba fitsari bai son mace mai wari sai ya bar ma iyaye mun saba ganin iyayen da ke barin iyansu na ciki na a gidan likita su gudu su bai wasu irin matsaloli kungiyoyin mata suke fuskanta musamman a fagen gudanar da ayyukansu a tsakanin al'umma To, matsalolin da ya yawa gare su tun da yau in mace ta ta wajen kungiya. Lallai ana sauraron ta, amma in ya zamanto kungiya bata da halin shaye mata hawayenta inda duk mahi yawa niye ne koke-koken su basu da lahiya ko namiji ya ba mace kashi ya ji mata babu halin kai ta likita ko ko yarinya an mata faɗi a bincike ta masu sai an ci sai an biya kuɗi to ka gani wa'annan duka matsaloli ne da muke fuskanta in ba kasashen wajen nan ba ƙungiyoyin kasashen waje da ke nan suna taimaka mun na wani bi ba eh, mu ma sai mu ce eh, ran mu sai ɓaci inda mutum in ya kawo kukan shi baka da halin gyara mishi rai ka ganin ma akwai matsala wani kira kuke ɗauke da shi ga al'umma na ganin sun bai wa ƙungiyoyin mata haɗin kai domin samun nasarar gudanar da ayyukan da suka sanya a gaba na kare martaba da matsayin ya mace a fagen rayuwa? To mu san muke al'umma ta ba mu haɗin kan. Haɗin kan ne ne san muke mu aiki eh, hannu cikin hannu ko ba gaskiya ba. Ku ba mu haɗin gwiwa a samu a fuskanci wa'ansu matsaloli da ake gani bisa kan rayuwar ƙiyamar. Inda ƙiyamar ce ‘yal Adam ce, an yi ta ne halitta Allah ce kenan ya kamata duk abin da zai ƙara mata rai a kiyaye da Masu saurare a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu, kuma muna ƙara miƙa godiya ta musamman ga hajiya Maryam Musa, shugabar ƙungiyar kula da harkokin mata da ƙananan yara a halin zamantakewa da ke da cibiya a birnin Yamai, fadar mulkin jamhuriyar Nijar, kan cikakken lokacin da ta baiwa shirin namu har ya kai ga kankama. Ni ma dugun shirin sunusuwanti ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. su sanya mishi maki shi jike shi yana taushi ga wani da kwafilan shi daidai da jiki ne ya sa su yana kumbura abokai na kallo ashe yaro ba mutum ba sai in ya girma a koya mishi tarbiyyar to don ma kawo karshen shirin namu baki daya na wannan lokaci to amma ganin cewa dai muna da sauran ɗan lokaci din kafin mu karkare sai mun sake ta so muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farkon shirin babban daraktan asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bayyana cewa a ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri da isra'ila take yi a kan sassa daban-daban na yankin zirin gaza zuwa yanzu a cikin watanni shida isra'ilan ta kashe kananan yara fiye da dubu goma sha uku yayin da kuma ta jikkata wasu dubban na daban da kuma kullum adadin yana ci gaba da karuwa jami'an majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa yakin da isra'ila take yi akan al'ummar yankin zirin gaza ya yi sanadiyar mutuwar likitoci da kuma ma'aikatan agaji da kuma sassa daban-daban na kiwon lafiya akan haka ya ce suna buƙatar a gaggauta kawo ƙarshen yakin da ake a zirin gaza hukumar ta kara da cewa a cikin wata sanarwa da ta fitar daga cikin mutane dubu talatin da uku da isra'ila ta kashe a yayin hare-haren da take kaddamarwa a kan yankin zirin gazan tun daga ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata adadin kananan yara waɗanda aka tabbatar da cewa isra'ila ta kashe su ya kai dubu goma sha hudu da ɗari uku da hamsin wanda shi ne kai kashi hudu cikin ɗari na dukkanin mutanen da isra'ila ta kashe a yakin da take yi da al'ummar gaza a nasa bangaren kakakken asusun kula da kananan yaran na majalisar ɗinkin duniya wato unicef james elder ya faɗi a yammacin jiya asabar cewa sama da yara dubu shida da ke yankin rafa a kudancin zirin gaza suna fama da matsananciyar yunwa da kuma fargaba tare da fuskantar hadari na kai hari a su kowane lokaci daga bangaren isra'ila wanda kuma hakan ya hada da mutane kimanin miliyan ɗaya da rabi waɗanda suka rasa a su da suke yankin na rafa tun daga ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata ne dai a ramtacciyar ƙasar isra'ila da ke shigaba da kai munanan hare-hare na kisan kare dangi a kan al'ummar yankin zirin gaza marasa kariya da zuwa yanzu adadin waɗanda suka shahada sakamakon hararen isra'ila ya kai mutane dubu to a ɗaya bangaren kuma yahudawan sahiyuniya suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin tal aviv domin yin kira ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya gaggauta sauka daga kan mukaminsa kamfanin dalancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa a jiya asabar domin dubatar yahudawan sahiyuniya mazauna birnin tal aviv ne za gudanar da wata gagarumar zanga-zanga ta nuna adawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma majalisar ministocin da yake jagoranta kafofin yada labaran isra'ila sun sanar da cewa yahudawan sahiyoniya mazauna yankin sun bukaci a gaggauta tsige netanyahu daga kan mukamin nasa a kuma gaggauta gudanar da wani sabon zabe da kuma cimma yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas a cewar wannan rahoto an jikata jami'an 'yan sandan isra'ila a zanga-zangar yan jinin gwamnatin benjamin netanyahu a daren jiya a birnin na tel aviv to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran bangaren ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da yake kasar syria ya ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda ya saba bayan hutu na 'yan kwanaki da aka yi sakamakon hare-haren da isra'ila ta kaddamar akan ofishin jikadancin a ranar litinin ɗaya ga watan afrilun shekara ta 2024 da muke ciki ne dai isra'ila ta kaddamar da hari akan ofishin jikadancin iran ɗin da ke titan almazene da ke birnin damascus babban birnin kasar syria bangaren karamin ofishin jikadancin yana ɗaya daga cikin gine-gine guda biyu na ofishin jikadancin jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma wannan harin da makami mai lizami da isra'ila ta kaddamar akan ofishin ya yi sanadiyar rugujewarsa baki daya kuma mutane goma sha uku ne da suka hada da jami'an diplomasiya bakwai suka rasa rayukan su suka makon kai harin wannan hari wanda shine irin sa na farko ya fuskanci tofin allah tsine daga kasashen duniya da hakan ya hada har da majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran bangarori daban-daban na ƙasa da ƙasa ana ta bangaren da gwamnatin ƙasar iran ta sha alwashin cewa tabbas ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin mayar da martani a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila wata kuma wannan martani zai zamanto mai girgizawa ne matuƙa mambobin majalisar dokokin ƙasar faransa su 115 sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da fitar da makamai zuwa ga gwamnatin yahudawan isra'ila kamfanin dalancin labaran france press ya bayar da rahoton da ke cewa a ji asabar 'yan majalisar dokokin ƙasar faransa sun aike da budaddiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron inda suka yi nuni da ci gaba da kai hare-hare da yahudawan sahuniya suke yi a kan yankin zirin gaza da kuma ci gaba da aikata laifukan yaƙi da isra'ila take yi a kan falasɗinawa wasiƙar ta jaddada cewa bai kamata ku sanya faransa a matsayin abokiyar ƙawance a kisan gyalla da isra'ila take yi wa fararen hula falasɗinawa ba wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ta ci gaba da cewa a halin da ake ciki yanzu adadin waɗanda hare-haren yahudawan sahiyuniya suka yi ajalinsu ya haura mutane dubu talatin da uku kuma dole ne a dakatar da wannan kisan kyashi cikin gaggawa a baya bayan nan dai wasu mutane da kuma masana da wakilan wasu kasashe waɗanda suke fitar da makamai zuwa isra'ila suka buƙaci da aka gauta dakatar da aikewa da irin waɗannan makamai zuwa ga gwamnatin yahudawan sahiyuniyan ta hanyar yin matsin lamba akan gwamnatocinsu dangane da haka 'yan majalisar dokokin amurka su arba'in na jam'iyyar democrat da kuma na majalisar dokoki suka buƙaci shugaba joe biden da ya dakatar da sayar da makamai ga gwamnatin yahudawan isra'ila